Gobarar hayaniya da hargitsi tana shirin kacamewa a gidan Matawalle. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan sharhi da muke ɗauke da shi a Izzar So kashi na 47 wato episode 47 da za ka kalla a satin nan wato ranar Lahadi mai zuwan nan. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wasu sirrika na episode na 47 da za ka ji mu ɗauke da shi. Amma kafin mu tsinduma cikin sharhin masu sauraron mu da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na ƙararrawa don haka ne gaba ku baku damar samun labaran mu da bidiyoyin mu da zarar mun dora za ku ji mu dauke da shi mun gode. Ga cikakken sharhin da muke dauke da shi. Mai saurare kamar yadda ka kalli shirin Izasu kashi na 46 babu shakka shirin ya bar baya da ƙura inda shirin babu shakka tunda ake kallon shirin izza wato tun daga kashi na talatin masu sauraron mu ba su ji wani shauƙi irin wannan na 46 ba domin shirin ya ɗauko wata ƙura ya ɗauko wani gangamin hargitsi a cikin shirin inda kowanne daga cikin ku masu saurari yake so ya kalli yanda wannan rigima za ta warware kamar yadda kuka sani dai ita karima wato masoyiyar jarumi lawan ahmad wato umar hashim kenan ta ja tunga inda take shirin hada kutun gwila tsakaninta da md e. sai dai kuma wani abin da mutane suke ganin cewa shi md e domin ya cika burinsa ya janyo karima a jiki ba wai tsakani da allah ya janyo ta a jiki ba kuma kazalika wannan muradi da yake so ya cimma nasa wala Allah ba zai haifar wa da Karima ɗa mai ido ba domin suna shirin tana shirin juyawa Umar Hashim baya duba da irin abin da ya mata na fitar da Hajiya Nafisa a mazaunin wadda zai aura ba da kuma ya fitar da ita a mazaunin wadda zai aura. haka zalika da ana tunanin cewar shi umar hashim din zai hada karima ne da hajiya nafisa ya aura sai dai kuma hajiya nafisa ba za ta juri kishi ba da haka shi umar hashim yake ganin cewar iya hajiya nafisa zai iya aura haka zalika kamar yadda kuka sani umar hashim shi yanzu ga baki ɗaya kansa ya ɗauki caji domin ya rasa yadda zai yi kamar yadda kuka sani yadda aka san shi da gaskiya da rukun amana Wannan ce ta sanya shi ya yi shura kuma ya ɗaukaka a faɗin shirin Izza Su. Sai gashi kuma wannan cin amana da yawa Karima na fitar da Hajiya Nafisa a mazanin wanda zai aura ya zame masa matsala inda su kansu wato ma'aikatan da suke goyon sa gaba ɗaya suka kware masa baya. A yanzu haka jarumi lawan Ahmad wato Umar Hashim shi kaɗai ya san me yake ciki a cikin wannan shiri na Iza duba da cewar ya amsa wa matawalle ba dama ya dawo ya ce masa a'a haka zalika kamar yadda kuka sani umar hashim yana ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikata da shi alhaji matawalle ke ƙauna amma wannan abu ya, faru ne silar riƙon amana da kuma ƙauna da biyayya da yake masa babu shakka umar hashim idan ya fito ya gaya wa matawalle cewar ba zai auri hajiya na fisa ba akwai bayar da ƙura domin kuwa akwai rigima Haka zalika kamar yadda kuka sani rigima ta gangamo a gidan Alhaji Matawalle inda tsohuwar matarsa ta dira cikin gidan ba tare da ita Hajiya Sara ta san cewar wace ce ita ba. kuma kazalika kamar yadda kuka gani sun zo a baki sun gaya masu ne dai kawai sun zo daga yola amma ba su gaya masu me ke tafa da su ba inda aka shanya su a waje inda kuka gani alhaji matawalle yana zuwa ya nuna cewar babu shakka matarsa ce haka zalika kamar yadda sakon ya zo daga bakin waɗannan matafiya wato 'yan yola kun ji yadda wannan mata ta furta cewar wannan yarinya da ta zo da ita babu shakka 'yar mace wallace ta cikinsa ba tare da ya sani ba wannan furici da wannan mata ta yi ta matawalle babu shakka ta girgiza alhaji matawalle kamar yadda kuka gani a cikin shirin tsabar girgiza da ya miƙewa tsaye haka zalika kasancewar wannan firici da aka yi na cewar wannan yarinya ya ce ga matawalli ya girgiza hajiya nafisa nesa da yadda ba kwa tunani kusan ma faduwa ne kawai bace ba a wannan guri ba iya hajiya nafisa wannan firici ya girgiza ba haka zalika har hajiya sara wannan furci ya girgiza ta duba da irin yanayin tuggun da ta daɗe tana shiryawa kuma tana dab da cika muradanta na kwace dukkan wasu dukiya na matawalle ita kanta hajiya nafisan so take ta mai da ita rana wato hajiya sara akwai babban tuggu da take shiryawa akan matawalle da hajiya nafisa wanda su kansu ba su sani ba babu shakka izar hajiya nafisa ta zo ƙarshe duba da irin yanayin yanda wannan yarinya ta zo kana kallon wannan yarinya da aka zo da ita zaka san cewar ita kanta jini ce ta matole domin yanayin yanda take emotion ɗinta take motsi a cikin shirin zaka gane cewar tabbas suna da alaka dajiya nafisa domin ita ma ba kan wallasa bace ba sai dai wani abu ɗaya da ba ku sani ba masu saurare halin wannan yarinya ya bambanta da na hajiya nafisa ita akwai addini a tattare da ita ba kamar hajiya nafisa ba hajiya nafisa ba ta samu wani ilimi na addini wanda zai ringa nusashe ta ta gyara halayenta ba amma ita wannan yarinya akwai ta da ilimin addini kasancewar ta taso a hannun uwarta kuma da tarbiyya mai kyau yanzu mai saurare mun san abin da kake so ka gani a cikin wannan shiri na izo so kashi na 47 kamar yadda alhaji matawalle bai san da wannan yarinya ba kuma sai gashi kwatsam mahaifiyarta ta zo da ita da zumanin cewar wannan yarsa ce ta cikin cikinsa inda kuka gani alamu matawalle san bai aminta da wannan magana ta cewa yarsa ba ce ba domin ya za a yi shekara da shekaru tun sanda suka rabu da ita me yasa ko kishin kishin bata kawo masa cewar tana da juna biyu ba haka zalika har ta haife ta me yasa ta sanar da shi ba haka zalika har tsawon shekarun da wannan yarinyar ta kwashe ta girma ba a sanar da shi ba shin ya haka za ta faru kuma a zo a ce masa Yasa ce babu shakka dole alhaji matawalle zai girgiza akan wannan magana da aka gaya masa shi yasa san ba zai taba yadda da wannan abu da aka bujiro masa da shi ba Ko ka ne mai saurare idan aka bijiro maka da irin wannan abu, tabbas hankalinka zai tashi ba lallai ka yadda ba. Kasancewar Alhaji Matole, mutum ne shahararre hamshakin mai kuɗi wanda sunansa ya zagaya a faɗin duniya a cikin shirin Izarsu babu shakka ba zai yiwu ya amsa wannan abu nan take ba. Duba da zai iya kasancewa ita wannan mata ta yi haka ne domin ta cimma wasu muradi nata idan ta lakaba wa alhaji matawalle wannan yar hakan ne zai sa ta samu wasu kuɗaɗe masu nauyi a wajen alhaji matawallan sannan kuma gadansa su samu alhaji matawalle dole zai yi wannan tunani duba da cewar ya za a yi a ce wannan yarsa ce ya za a ce kwatsam sai yanzu za a kawo masa ita kuma a ce yarsa ce babu shakka kuma wannan ya da kuke kallanta yar matawallan ce yassa ce ta cikinsa amma kuma bai sani ba sai dai ita wannan mata ta yi kuskure kamar yadda ta ambata cewa ita ce ta yi kuskure domin kuwa kuskuren da ta yi shi ne mai saurare mun san ba cewa me take nufi da wannan kuskure ba kuskuren ta shi ne tun lokacin da wannan yarinya ta zo duniya ko kuma lokacin da take dauke da juna biyunta ba ta sanar da alhaji matawalla ba haka zalika har aka haife ta gabaki ɗaya dukkan wani abubuwa nata matawalla bai san da shi ba bai san da cewa yana da wata 'ya a duniya bayan hajjiya nafisa ba wannan shine kuskuren da wannan mata ta yi sai dai kuma wani abu wani hanzari ba gudu ba alhaji matawalle ko da a ce ya yi wannan tinja-tinja cewar ba yasa ce ba dole akwai wasu hujjoji da za su tabbatar da cewa dole yasa ce Na farko mai saurare dole akwai wasu ɗansu mutanen da wannan mata idan ta bayyana su suka zo suka gaya wa matawalle cewar ‘yarsa ce dole zai aminta bisa hujjojin da za su ba shi. Haka zalika yanzu duniya ta ci gaba komai ana yin sa ne ta harkar wayewa da kuma duba irin na na'ura da kuma dai sauransu. Idan Alhaji Matawalle bai aminta da wannan ‘ya ba babu shakka abu ne mai sauƙi za a iya zuwa asibiti domin a yi awo wannan shine hanya da za ta tabbatar da cewa yasa ce ko ba yasa ba ce ba shin idan an je ma misali an yi awon a asibiti matawalle zai yadda da wannan awo da aka yi zai yadda yasa ce ko kuma ba zai yadda yasa ba ce ba shin lasi mu ce alhaji matawalle ya je an yi wannan awo ya ga kuma yasa ce Shin Alhaji Mutuwalle zai canza wa Hajiya Nafisa? Duba da kun san cewar shi sabon ɗa daɗi ne da shi. Haka walau mutum idan yana da haihuwar ɗa na farko idan ya samu wani jaririn za ka samu cewar ya fi son sa. To dole Alhaji mutuwalle in haka ta kasance dole izzar Hajiya Nafisa da ƙaunar da Alhaji mutuwalle ke yi wa Hajiya Nafisa babu shakka dole a samu bambanci. Domin kuwa wannan ya ce ta alhaji matawalle wadda bai san da ita ba bai kuma yi mata wani abu na bajin ba da take duniya to kaga kenan alhaji matawalle dole hankalinsa zai tattara akan wannan yarinya kaga kenan hajiya nafisa ta samu tangarɗa a nan kuma haka zalika ilimin da wannan yarinya za ta zo da shi da hali da zai bambanta nata da na hajiya nafisa duk da dai ita ma hajiya nafisan ba ta bayyana halinta ga ubanta ba waɗanda suke kewaye da ita su kaɗai ne suka san mugun halinta amma fa wannan yarinya dole za ta farke wa hajiya nafisa laya domin kuwa dukkan wani abu da zai zagaye ya je ya kawo dole sai ta farke wa hajiya nafisa laya to dai mai sama sauraron mu sai dai mu ce muku ku kasance da wannan shiri na 47 na Izzasu domin ku za ku ga wasu tashin hankali da yanayin da ba ku taba gani ba a shirin na Izzasu domin kuwa ƙarshen Izzar na fisa ta zo ƙarshe. Kasancewar da tana cin karanta ne ba babbaka a mazauninta na 'yar matawalle yasa tak tak da yake da ita a duniya sai shi kuma yanzu ya samu wata 'yar. Shin ya Alhaji Matawalle zai tafi da halayyarsa ko kuma mu'amalarsa tsakaninsa da waɗannan 'ya'yansa guda biyu shin zai canza wa hajiya nafisa matsayi ne ya ɗora wannan yarinya a mazaunin babban matsayi duk da dai har yanzu ba mu tabbatar ba ko kuma mu ce masu saurare ba ku ga tabbacin cewar wannan 'ya ta alhaji matawalla ba ce amma dai muna ba ku tabbacin wannan 'yar ta alhaji matawalla ce kuma ba yanda zai dole ya karɓe ta a mazaunin yasa saboda hujjojin da za ku gani daga asibiti mai saurare babu shakka wannan shiri na izaso ya kawo gargarar inda ya kamata a ce bai kamata a ce kowane taƙi na shirin nan ya huce maku ba domin za ku ga wani tashin hankali da ba ku taɓa gani ba. To masu sauraron mu wannan shine dai kaɗan daga cikin sharhin da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Masu sauraron mu kar ku manta da Allah idan ba ka taɓa dangwala alamar subscribing ba a wannan tasha tamu mai kama ka labarai da kuma bidiyo masu ɗumi-ɗumi ku dangwala mana. domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci.